rashin masoyi idan zuciyarka ta riga ta karye babu wani bakin cikin da ya kai shi a wannan duniya idan masoyi ya guje ka ya ƙe ka babu wani baƙin cikin da ya kai shi a wannan duniya duk wani ƙarfin jikinka zai rabu da kai za ka ji baka da wani ƙarfi a zuciyarka ko a jikinka ko a ruhinka kusan duk wani abu na rayuwa zai zama bashi da wata ma'ana a gare ka ka ba da ruhinka da zuciyarka da ƙarfinka da jininka ga wannan soyayya amma sai gashi soyayya ta rabu da kai ta bakka ba ta san ka yanzu kuma babu wata soyayya babu wata ƙauna ta yaya zuciyarka za ta sake samun ƙarfi za ta sake samun jin daɗi da walwala akwai wani tunani mai ƙarfi a ƙarƙashin wannan zuciya wannan tunani shine shin ka cancanci a soka ko shin mai yasa aka ƙi ka me dalilin da yasa ba a san ka ne dalilin da yasa ba za a ƙaunace ka ba shin kai ba ka da kyakkyawar kyau ne ko abin da za a soka ko mai kai ma mutane ne da ba su san ka babu wani abu mai dabibi cewar rayuwa irin zuciyar da aka karyata da ƙi na so da ƙauna duk da cewa zuciyar da aka karyata saboda ƙin so da ƙauna akwai zafi akwai raɗaɗi amma kuma alherin shine wannan zuciya da karya karyata. saboda rashin so da ƙauna dalilin haka zai sanya ka kusanta da ubangijinka ka kusanta da allahnka za ka so allah ka ƙaunaci allah kuma ka bi allah ka gane cewa allah shi kaɗai ne yake tare da kai shi kaɗai ne yake son ka shi kaɗai ne ba zai rabu da kai ba a kowane lokaci yana tare da kai kai mai kyau ne kai mara kyau ne mai arziki ne kai baka da arziki ne kai mai ilimi ne kai jahili ne kai mai mutane ne kai baka da mutane Allah ba zai rabu da kai ba Allah yana tare da kai idan ka roƙe shi kuma zai amsa maka Allah shi kaɗai shi ne zai cika zuciyarka da aminci. masoya da masu soyayya da wanda ba a san su Allah ka amintar da su ka cika zuciyarmu da aminci da ƙaunarka da jin tsoronka ya Allah masoyata bayan kin kasance a tare da ni kin shiga cikin tunani na. kin shiga cikin zantuka na da nake yin su a cikin zuciyata kin yi tafiya a cikin idanuna tafiya mai tsayi har cikin zuciyata ko da mun shekaru aru-aru ba ma tare hakan ba zai iya raba zuciyoyinmu ba zuciya ba za ta taɓa iya manta wanda ta so shi ba ko da a sakon ɗaya ne har idan soyayya ta shiga zuciya to zanen dutse ce ba za ka iya taɓa ƙin san masoyinka ba ba za ka daina san masoyinka ba yadda ka san ba za a iya raba taurari a sararin samaniya ba. babu yadda za a yi a soyayya a ce ba a samu matsala ba shi kansa lokaci akwai hawa akwai sauka akwai haske akwai duhu akwai rana akwai dare lokaci karan kansa yakan sanya tsaunuka su riddiki su zamto cewa tamkar ba su taɓa wanzuwa a wannan waje ba. ta ya za a yi zuciya ta iya mantawa da wanda yake tattare a cikin ruhinta menene soyayya soyayya tamkar wani gajin hara ne da yake sakko da ruwa a sararin samaniya ya zuwa ƙasa wanda babu wani komai a cikinsa sai mafarki na annuri da jin daɗi soyayya ki ta fahimtar da ni cewa a lokacin da na fara sanki a lokacin duniya sai ta daina juyawa lokaci ya tsaya babu abin da yake marari illa sanki da ƙaunarki. domin ƙara sauraro da kallon cigaban wannan kundin kalaman soyayya da yake zuwa muku daga tashar mai albarka Widen TV Hausa. Kada ku manta ku danna subscribe idan kuma kun ji daɗin wannan bidiyo namu kada ku manta ku danna like button. Mun gode.